الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أسبر أشرند أكو غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو ددري أكو ددري حدود ثلاثين أكو كما شاد غوات تقوس نشكرا تدبو بيو دقوم شابيو ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na alkur'ani a cikin suratul araf za mu tashi aya ta goma insha Allah kafin mu fara amsa tambayoyi a dangane da abin da 'yan uwa aka tara na taimako da za a kai ma waɗanda suke gidan yari an tara a naira 98 da 'yan kai kuma akwai abubuwa da suke su ne wanda suka fi komai bukata an samu an sassayo har yanzu akwai ɗan saura don haka akwai yan uwa za su tashi da kwando don abin da ya saukaka na taimako jama'a a bayar domin gobe ne insha Allah za a kai musu wannan taimako insha Allah saboda haka da Allah sai a ba da haɗin kai a wajen yan uwa da suke wanda duk yake da niyya sai bayar Allah maɗaukakin sarki ya karɓa Ah, wannan ya ce da Allah a ja hankalin yan uwa ah, sai tambayoyi yanzu wannan ya ce a ja hankalin yan uwa masu zuba ah, takalma a kan taga da su daina saboda najasa a ta wato najasa da aka fito da ita daga banɗaki mutum ya fito sannan ya shigo da najasa cikin masallaci kwarai da gaske wannan bai dace ba ya kamata mutum in zai zo masallaci ko leda ce ya samu ya sanya ko kuma ya bar takalmin a cikin motarsa a ya ɗauko slippers wanda yake zai iya ajiye shi a kofar masallaci a ga wurare na a wajen masallaci amma hakika sa takalma ɗina a jikin taga yana sa za ka ga burbushin a abin nan wato ƙura da dauɗa wani lokaci ma hadda da yana faɗowa cikin masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da tsarkake masallatai tsarkake su wato a tsarkake su daga shigan najasa ciki hatta majina ya hana ya zamanto an ya hana wato a abatta a cikin masallaci ballantana kuma abin da yake najasa ne a mara tsarki don haka da Allah a kula da wannan akwai ladubba na shiga masallaci wanda yake nuna kan cewa wannan ɗaki wannan waje wannan gida ba kamar sauran wato wurare ne da mutum yake shiga ba wuri ne wanda yake bayan Allah daga wato mutane da mala'iku duk suna cikinsa a wannan hadisi ai na kan cewa mutum shiga wato shi ma ai cewa sai ya goge kasan takalmin sannan ya shigo da shi cewa idan ɗayan ku ya zo da takalminsa masallaci ya duba idan idan suna da najasa ya goge su a ƙasa sannan in ya so ya sallah a cikinsu ko ya sanya su tsakanin kafafunsa wannan masallaci da yake da yashi da rairayi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam rairayi ne da ƙasƙasa ce ma tunda kamar da aka ce fara'aitu yasjudu a filma'i wa tin yana sujada a cikin ruwa da taɓo ran da aka yi ruwa a cikin daren saboda aka nuna kan cewa masallacin ƙasa ne to amma wannan masallaci da aka sanya irin wannan tayil aka sanya carpet ka ce za ka shigo da shi da takalmi cikin masallaci ai ke ta alfarmar masallaci ce don dauɗa za ka kawo cikin masallaci. za ka ɓata tayil ɗin kuma za ka ɓata a shimfiɗar da aka yi ba wai suna ne sai ka shiga da shi masallaci ɗin ba mutane su rinka duba su zama su rinka duba maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam su rinka sanya su a daidai yanda yake ya dace da da wato su maksudin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi maksudin shine a tsarkake masallaci daga dauda dan yayi izini a shiga cikin masallaci amma sai da yace a duba karkashi idan akwai dauda a goge sannan a shiga da shi domin yayin da aka goge wannan najasar aka shiga da shi cikin masallaci tunda kasa ne ba zai zama to ya kara masa dauda ba an san kasa yadda take bisa dabi'arta tana haɗiye wato abu wanda yake na dauda wanda yake daga gareta to amma wanda yake waje wanda an yi shi da suminti da wato tile da shimfiɗa don ka je ka taka shi zai zama to kan cewa ka kawo dauɗa ne cikin masallaci wannan ya ce don Allah yaya malamai suke yin jam'i tsakanin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan kabarin matar nan da ta ce da take share masallaci da kuma haninsa da ya zo a cikin hadisai da dama game da sallah a makabarta ai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a makabarta ba sallar salla ce ta nafila ko sallar farilla ba ce sallar jana'iza ce addu'a ce addu'a ce da ya yi ma wannan baiwar Allah da ta mutu kuma wannan ya halatta ya halatta ga wanda ba a yi masa sallah ba in aka binne shi a je a tsaya a yi sallah kan kabarinsa a bisa tafsili da malamai suke faɗa a cikin mazhaban malik suna gani ana ƙayyade shi da wani lokaci ƙayyadadde a wajen malik amma sauran malamai musamman a matabar imam ahmad sun halatta ba tare da wani kaidi ba ga wanda ba a yi masa sallah ba a je a tsaya a kan kabarinsa a yi masa sallah wannan sallar addu'a ce ba sallah ce a cikin masallaci ba na kan cewar an mai da makabar ba sallah ce a cikin makabarta ba wanda yake wannan sallar abin da ake nufi kada a mai da makabarta wajen ibada makabarta ba wajen ibada ba ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا تتخي صلوا في صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر ku yi sallah a cikin gidajenku kada ku mayar da gidajenku su zamanto makabarta to abinda ake nufi wurin da ba a bauta a ciki domin makabarta wato wannan ya nuna cewa sunna shine makabarta ba wajen bauta bace ba wajen da zaka je ka ce zaka yi zaka yi itikafi ba ka rinka kwana a makabarta ka ce kana itikafi a makabarta wannan in kai haka ka saba wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam a ko kuma a ce za a yi masallaci a cikin makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi masallaci a cikin makabarta saboda haka wannan hani yana nan kuma wannan bai yi mu'arada bai ci da tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sallar gawa akan wannan baiwar Allah ba tare da cewa waɗansu malamai suna fassara tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a kan kabarinta da cewa addu'a ce da ya mata addu'a ce da ya mata suka ɗauki as-salat nan bi ma'ana addu'a domin har yake cewa inna hadhihi al-qubur mamlu'atan mamlu'atun zulumatan ala ahli ala ashabiha wa inna allaha yunawwiruha alaihim bi salati alaihim al kaburbura da kuke gani cike suke da duhu ga waɗanda suke ciki amma Allah yana haskaka su ga waɗanda suke ciki da salatina a kansu ma'ana salatina da addu'a ta a kansu saboda haka suka fassara tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya akan kabarinta domin yayi mata addu'a ne ba dan yayi sallar jana'iza ba duk da yake mafi rinjaye shine abu a ɗauki zahirin laf cewa tsayuwar da ya dan da yayi mata sallah sallar gawa ya mata na'am eh shine dai bai yi mata ba shine bai yi mata ba shine ya mata to don haka ne ma wato wannan hadisin akwai abubuwa da akwai manganu da dama don haka waɗansu suke cewa wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan hadisin da ya faɗa cewa Allah yana haskaka wanda Allah yana haskaka kabari da albarkar sala addu'ar sa ga wanda suke cikin kabari saboda haka yake nuna kan cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan akan mutum to daban ce da sallar da sauran musulmi suke yi to saboda wannan baiwar Allah ta kasance tana wannan ibada ta wato share masallaci da kula da shi kuma ba su ɗauke ta akan cewa wata mai kima ba ce don haka da ta rasu ba a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka haɗa ta suka yi mata sallah da ya zo bai ganta ba ya tambaya sai aka ce ai ta rasu kuma mun ji nauyin mu ce za mu kira ka kada mu ɗauka mu ɗora maka nauyi saboda haka muka yi mata sallah sai ce dulluni ala qabriha ku nuna min kabarinta sai je mata sallah sannan sai ya ce ya faɗi wannan kalmar inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulumatan ala ashabiha daga nan ne malamai suke cewa kula da masallaci yana daga cikin abin da zai kai mutum daraja ta irin wannan baiwar Allah cewa Allah zai haskaka kabarinsa idan mutum yana kula da tsabtace masallaci da gyara shi dan haka aka samu mutane kamar irin su Nu'aym ibn Abdur ah, ibn Abdullah al-Mujammir al-mujammir aka yi laka aka yi babansa lakabi da shi daga cikin malaman madina ne cikin attabi'in masu riwaya daga abu huraira ya kasance mai kawo turaren wuta ne masallaci aikinsa kenan har ya zamanto masa lakabin al-mujammir mai turaren wuta yana kawo turaren wuta cikin masallaci ya sanya shi ya sanya masallacin ya kanshi to irin waɗannan masu irin wannan hidima malamai suka ce daga wannan hadisin ya nuna kan cewar za su samu wannan albarka ta cewa Allah zai haskaka kabarinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a ga wannan baiwar Allah Allah ya haska kabarinta to su tunda ba su samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'ar wato bil ta'yini ba amma yayi musu addu'ar wato wato sun samu taba'an ga wato addu'ar da yayi ga duk wanda ga, irin abin da yayi ga duk wanda yayi irin wannan aiki na wato kula da masallaci wallahu ta'ala a'lam wasu mutane suna yin tsafi da kajin gidan gona sai su sake su su aika su sake su su rika yawo a unguwa da niyyar ba sa so to mu ya halatta mu kama mu yi bismillah mu yanka mu ci a to idan ba na tsafin ba ne ba fa ai akwai shubha Eh, in ba na tsafin bane ba fa idan bata suka yi idan bata suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan taguwa wadda take ta bata tana ta yawo ba san ko ta waye ba shine sai ce ku kyale ta za ta koma zuwa ga gidansu aka tambaye shi dan irin dan akuya wadda ta bata akuya wadda ta bata take ta yawo ba san ko ta waye ba yace to ko dai ta kace ko kuma ta wato siyaki ya cinye ta in ka kyale ta a abubuwa uku ya ambata naman ta ɗayan auli ghairika ko kuma ga waninka in kai baka ɗauka ba wani zai ɗauke ta to amma ka'ida a nafsar lalai salam wajen abdalla shine kan cewa a irif hasana ka yi ku a wato kai sanarwa na shekara ɗaya idan bayan shekara ɗaya ba wanda ya zo ya karɓa sai ka ci kai amfani da ita daga baya in mai ita ya zo ya ce a ita ce ya sifanta cewa ita ce to kai za ka zamanto mai lamuni sai ya kawo masa tamkarta kimata tunda ba za ka iya kawo aini ba to amma watakila tambayar ka akan wadda kasancewa ta tsafin ce idan kasancewa ta tsafin ce in kasancewa ta tsafi ce abin nan me zai hana ka ɗauka ka yanka tunda kai sun kyale ta ne ga abin nan kamar wato sun mai da ita kamar hami irin na wato dabbobin nan na 'yan jahiliya sai ka ɗauka ka yi bismillah ka yanka wato ka ambaci sunan Allah ka yanka ka ci ya halatta a gare ka wannan da Allah ƙara jawo hankalin mutane dangane da illar zuwa wajen bokaye domin yanzu wannan sana'ar ita ce mai riba musamman ma ga mata to dai mun ga dai suratul an'am abinda kusan kullun sai mun janyo hankali akan wannan to ban san dai kuma wani karin kasan shi sha'anin Allah madaukakin sarki a yana ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in anta illa albalagh da kuma lasta alaihim bi musaitir wa ma anta alaihim bi wakil wa ma anta alaihim bi hafiz duk waɗannan suna nuna kan cewa duk yanda ka so kowa ya shiryu ba zai yiwu ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ma an ce masa kai dai ka isar ka kyale mutane da Allah saboda haka mun yi bayani mu ma muna bin wannan koyarwa ne wannan tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'ummarsa wadda Allah ta'ala ya ba ya sanya shi akanta kan cewa a isar a bayyana sauran mutane kuma idan sun ji sun daina alhamdulillah in ko basu ji ba basu daina ba to wannan ya rage nasu gaskiya dai ta bayyana kafirci wannan bokanci da ake yi kafirci ne ko ba da dadewa dinnan ba cikin waɗanda ake fatawa an zo ana gaya mun mai fatawar cewa masu irin wannan suna nan waɗanda yake bokaye sun sanya su su yaɓe jikinsu da, da, wato bayan gida da fitsari duk akan wato abin nan a neman abin duniya to duk wannan kafirci ne wanda duk aka sashe irin wannan ya sanya a jikinsa ya sanya najasa a jikinsa don ya samu biyan bukata kaga watakila ma in ma ya sanya najasar har a ce masa kuma in za ka yi sallah ka yi haka idan ba kai sallah a haka ba to lakabin ya to lakanin ya kare kuma ba za a kira shi cewa tsafi ake ba lakani ake cewa lakani ake cewa kamar wani abu ne wanda aka hada shi da ayar Allah watakila ma har kaga an kawo waɗansu ayoyi din na alkur'ani duk ba abin da ba abin da ba sa yi saboda haka abin nan duk wanda dai yake jin bayanin tauhidi duk wanda ya san ya san bayanin tauhidi ga kasar nan na kitabun tauhid ana an yi ga littafai nan ga tafsiri nan ana ta yi duk wanda yake ji ya san cewa wannan abun bata ne to amma waɗansu wato sha'awa ta riga ta yi kanta a cikin zuciyarsu da neman abun duniya ya makantar da su ba sa kyashin wato su taɓar da lahirarsu ba su damu ba su rasa lahira inda za su samu amfanin yau to goban ko oho watakila suna ganin cewar wato za su samu dama ne da har za su tuba su daina to ita ko wannan hanya yayin da mutum ya shige ta to ta shi da shi da dawowa ya amsa kira sai illa ma sha Allah lokacin da wata kaza mara gashi eh Uh. Uh, to duk shi yana daga cikin wannan tsafin a yanka kaza mara gashi abin ne ta a kasa a yanka abin ne yana daga cikin tsafi ne Allah ya kyashe mu na'am ce wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun lallai hakika mun ba ku iko a cikin ƙasa kuma muka sanya muku wato abubuwan rayuwa a cikinta qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke yin godiya ga Allah jalla ala wannan wato Allah yana kirga wato yana kafa hujja ga bani adam bayan umarni da ya musu na cewa su bi abin da aka yi musu wahayi daga aka yi su bi <clears throat> abin da aka saukar gare su daga ubangijinsu kada kuma su riƙi wato majibinta ba Allah ba wanda yake za ka ɗauke shi a matsayin majibinci to ya kamata ya cancanci wannan abin ya cancanci wannan matsayi da za ka ba shi to sai Allah yake tunatar da bani adam da abubuwan da ya yi musu wanda suke tabbatar da cancantar Allah ya zamanto ne waliyinsu babu wani kamar yadda Allah ta'ala ya ce fallahu huwal wali Allah ne kadai ba waninsa ba shi ne waliyi wato shi majibincin majibincin lamari mataimaki ubangiji na gaskiya ga bani adam to shi ne wannan ɗaya daga wannan wato a bayani ne wannan ayar ta yi na irin tattarar wato ni'imomin da suka Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bani Adam da suka cancanci ya zamanto shi ne waliyinsu Allah ya ce walaƙad makkannakum kun fil'ar Allah ya ƙarfaf ya yi rantsuwa a nan domin wannan lam ɗin a lil qasam wato wadda take shimfiɗa ce ta rantsuwa kuma ga ƙad ta tabbatar da abu cewa hakika Allah ya yi wannan abu sananne ne cewa Allah ya ba mu ɗan adam iko a bayan ƙasa to amma kasancewar Allah da ya tashi faɗa sai da ya rantse kuma ya ƙarfafa wannan rantsuwar da ta haƙiƙi cewa haƙiƙa Allah ya yi wannan domin wato a janyo hankalinsu tamkar suna inkarin wannan ne tamkar inkari suke yi to sai Allah ke ce musu yanzu wallahi yanzu ba Allah ne wannan ba domin su ce tabbas Allah kai ne kai ba mu mutane iko ba mu wato Allah da ya ce ya ba ku ya ba mu hakika wato mun ba ku iko a bayan ƙasa shine ma'anar tamkin al-iqdar bayar da iko ba wai cewa Allah ya ba mu ya sanya ƙasa ita ce matabbata gare su ba mazauna wannan ba shine ma'anar tamkin ɗin a nan wajen ba at-tamkin bi ma'anarsa al-iqdar ba su iko saboda Allah a cikin suratul ahqaf yana cewa dangame da mutanen adu yana cewa walaqad makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa walaqad makkannakum fima in makkannakum fi mun mun ba su iko a cikin abin ku ba mu ba ku iko ba a da kuma Allah ta'ala yake yace a farkon suratul an'am a cikin suratul an'am wa makkannakum fil ardi ma lam numakkin lahum muka ba ku iko a cikin a cikin bayan ƙasa abinda su bamu ba su iko ba to amma kaga da waɗanda suka gabata wato da su adu da waɗanda suka zo bayan ad dukkanin su a bayan ƙasa suka zauna amma Allah ya ce ya ba su iko da wato ya ba su tamkini tamkinin da mu da su larabawa na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su ba domin ya nuna kan cewa abinda ake nufi da tamkinin ba shine zama a bayan ƙasa ba a'a tamkinin iko a bayan ƙasa ikon da Allah ya ba mu adu bai ba ma wato larabawa na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala mutane da suka zo daga bayan adawa din to ma'anar bayar da iko a bayan ƙasa shine Allah ya hore ƙasa ya hore duk abin da ke cikin duniya wannan wato wannan a a wannan doron ƙasar Allah ya hore duk abin da ke cikin ta ya hore ta ga mutum da abin da yake gani da abin da baya gani abin da yake gani kaga kamar irin su wato wuta da ruwa da haske da abin kuma baya gani irin su maganaɗisu irin su lantarki irin su ƙarfin nukiliya irin su a ƙarfin abinda da yanzu aka kawo na irin fiber optics nan wanda ake amfani da shi wajen wajen sha'anin harkar kwamfuta abubuwa da dama wanda yanzu Allah yake buɗe taskokin nasa wanda yake nuna tamkinin da Allah ya bama jinsin mutane banda kuma sauran abubuwa na wato halitta wanda Allah ya hore ma dan adam idan giwa ce duk karfinta da girmanta mutum Allah ya hore ta gare shi dutse da kake gani duk girmansa Allah ya hore shi ga mutum sai ya je ya fasa shi ya yanka shi ya tsaga shi ya dandaka shi ya ji abin da yake so da shi haka idan itatuwa ne duk Allah ya hore su ga mutane kaga inda ake sarrafa itace a yi gida da shi a yi akwati da shi a yi kabar da shi a yi gado da shi a yi kujera da shi itacen nan kuma iri-iri kowane itace akwai wanda akwai itacen da shi za a yi amfani da shi domin silin ba shi za a yi amfani da shi ba wajen gado wanda ake amfani da shi domin gado ba shi za a yi amfani da shi ba wajen a sanya shi wajen a rafta da shi kowane irin itace akwai abin da za a yi tare da shi duk wani daga cikin tamkinin da Allah ya mu mutum a bayan ƙasa waje lakum fiha ma'aish kuma muka sanya muku wato abin rayuwa a cikinta duk abin da kake bukata na rayuwa Allah ya sanya maka shi a bayan ƙasa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratu abasa anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق wa abba وأبا متاعا لكم ولأنعامكم kaga shine ma'aish din ku duba mutum ya duba ya gani mun kwararo da ruwa daga sama kwararowa sannan muka tsaga ƙasa tsagawa muka fitar da daga cikinta da wato tsirrai waɗanda suke masu tsaba da inibi da ciyayi da zaitun da dabino da kuma wato A lambuna masu itatuwa tuli da kuma abincin dabbobi duk wannan don jin daɗi gare ku da ku da dabbobinku duk Allah ya yi wannan shi ne to wanda ya yi wannan shi ne ya cancanta ya zamanto wali to sai Allah ya ce kalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke godewa ya ku mushrikai khitabin ga dukkan mutane ne amma al-maqsud wanda ake nufi da su izina da wannan su ne mushrikai wanda suke inkarin Allah domin su ne ba sa godiya amma muminai su kam suna godiya to Allah maɗaukakin sarki ya ce godiyar su wato godiyar ku kaɗan ce saboda a wato godiya shine ka yadda cewa wanda ya maka ni'ima yana da haƙƙi a kanka kuma ka kiyaye wannan haƙƙin nasa to ko duk wanda ya shirka bai kiyaye haƙƙin Allah jalla wa ala ba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum hakika mun halicce ku thumma sawwarnakum sannan muka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga adam fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis lam yakun minas sajidin bai kasance daga cikin masu sujada ba qala ma mana'aka allah tasjuda id amartuk sai Allah ya ce masa me ya hana ka ka yi sujada yayin da na umarce ka qala ana khairun minhu sai iblis ya ce ni ni ne na fishi alheri shine na fishi khalaqtani min narin ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi ko ka halicce shi daga yunku qala fahbit minha Allah sai ya ce fahbit minha ka sauka daga cikinta fama yakunu laka an tatakabbara fiha baya kasancewa baya zamantowa haƙƙi a gare ka da ka yi girman kai a cikinta fakharuj ka fita daga cikinta ita ce wato aljanna ko kuma daga sama innaka minas sagirin hakika kai kana daga cikin kaskantattu qala anzirni ila yawmi yub'athun ah, <clears throat> shine wanda zamu tashi anan wato Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi yana wato faɗakar da bani adam a wannan makami akan girman matsayin ma kakansu da karincin da Allah ta'ala ya yi musu ya yi musu karimci ya fifita su akan halitta Yadda ya sanya hatta mala'iku waɗanda Allah ta'ala ya ce ibadun mukramun bayi ne waɗanda suke masu daraja amma Allah ya fifita annaba Adam a kansu ya ce su yi masa sujada domin wannan fifikon shine ai iblis ya gani ya ce hadal ladhi karramta alayya wannan wanda ka karrama shi a kaina to Allah yake tunatar da mu mu bani Adam mu irin wannan ɗaukaka da Allah ya yi ma annabi Adam wanda yake shine kakanmu shine asalinmu da kuma yadda wannan ɗaukaka da Allah ya bashi ya sanya Iblis da shi da zurriyarsa suka yi alkawarin adawa sai sun batar da 'ya'yan bani Adam sai sun ɓatar da 'ya'yan annabi Adam sai sun sanya su sun zamanto ba masu godiya ga Allah ba wanda yake suran nan kusan ta yi bayanin wato irin yadda iblis ya rinka yi al'umma bayan al'umma wajen zamar da su daga tafarkin Allah kuma ta ƙare da tunatar da su a kan adawan nan ta shaidan kamar yadda ta buɗe da bayyana adawar shaidan Allah ta'ala ya ce wa in ma yanzu ranaka mina shaitani nazgun fasta'id billah domin wato tunawa da adawar shaidan tana daga cikin abin da yake taimaka ma ɗan adam wajen yaƙi da zuciyarsa domin shi shaiɗan yana zuwa ma ɗan adam ne ta waswasi ta waswasi ba shaiɗan ne yake zuwa ya rikida ya zamanto wato giya ba ya rinka janka dole ƙarfi da yaji sai ka sha giya zuciyarka yake zuwa ya samu ba shaiɗan ne yake rikida ba ya zo ya zamanto mace wadda take lalatacciya wadda za ta ja hankalinka har ya zuwa ga kaje kai sabo duk da an ruwaito kan cewa shaidan yana zayyana yana tsayawa a bayan mace da kuma gabanta don ya kawata ta ga wato masu kallanta ya kawata ta ga namiji amma ya yake kawatawa daga zuciyar ya sanya abin da kake gani to tunawa da wannan adawa tsakanin mutum da shaidan yana daga cikin abin da zai rinka yake taimaka masa wajen mujahada kuma shi yasa surar ta ƙari da wannan mujahada Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka mina shaitani nazgun fasta'iz billah idan wata fusga ta same ka daga shaidan ka nemi tsarin Allah har yake cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun mina shaitani tadhakkaru masu tsoron Allah idan wani mai kewayowa daga cikin idan wani mai kewayowa na waswasi ya zo musu daga shaidan tazakkaru sai su wa'aztu sai su tuna da Allah fa idahum mubsirun sai zaman to masu basira sai su gane komai to amma mu da yawa ma muna mantawa ma cewa akwai wani halitta wai shi shaidan sai ga da wuya mutum ya ce zai yi isti'ada ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko lokacin fushi ko lokacin wasu shaidan yana maka waswasi kana jin a lokacin da kake kokarin yin sabo ba ma muna mantawa cewa akwai shaidan da yake izamu ballantana ma mai isti'ada ne to wannan shimfiɗa na yi mana bayanin wato shaidan da matsayinsa a cikin rayuwarmu a wannan duniya sai Allah ya fara bayyana wato matsayin annabi Adam da yadda Allah ya girmama shi nan da ya ce walaƙad khalaqnakum wallahi nan ma shi ma rantsuwa ne Allah ya yi amma wannan rantsuwar ba dan an sanya mu a cikin waɗanda yake sun sani suna inkari ba a'a dan ya ƙarfafa mana gaskiyar abin da ke cikin wannan bayani kuma wannan ya cancanta musamman a wannan zamani da ake cewa asalin mutum daga biri yake to Allah ya rantse cewa ga asalinmu ya halice mu ya yi mana sura kyakkyawa ba fitar da mu daga biri ba surar biri kwa waye yake waye zai alfahari da surar biri da kamarsa ba daga surar biri ya fitar da mu ba shi da kansa shine ya suranta mu da hannunsa ya halicci asalin kakanmu annabi adam to wannan ma'anar walaqad khalaqnakum mun halice ku sannan muka suranta ku ya zuwa ga annabi adam ne mun halicci asalinku shine adam sannan muka suranta ku muka suranta annabi adam saboda dalilin abin da yace thumma qulna lil malaikati isjudu li adam sannan muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga annabi adam saboda haka domin da a ce mun halicci adam mun suranta shi kuma shine kakanku shine asalinku sannan muka ce shaidan yayi masa a sannan muka ce mala'iku su yi masa sujada sai ya zamanto babu babu ikhtisari balaga ta alqur'ani tafi haka shi yasa sai aka kawo maganar wato a cikin takaita wato a takaitattun kalmomi amma ta bada ma'ana mai girma domin wannan shine tartibin Allah ya halitta shine yace inni ja'ilun fil ardi khalifa sannan ya suranta annabi adam daga yumbu yayi masa kamarsa ya yi masa kamarsa sannan ya hura masa rai ya zamanto adam sannan ya sanar da shi ilimin abubuwa sannan ya ce ma mala'iku su yi masa sujada kun ga akwai ikhtisar duk sai da aka yi waɗannan abubuwa sannan aka ce a yi sujada wannan kuma aya sun ma'anan saboda haka kun ga na tartibin zamani ne aka yi wannan sannan wannan sannan wannan to za ta iya kuma ɗaukan ma'anar tartibin abubuwan da wato tartibin ban labari sai ya zamanto wa laqad ku mun halicce ku halittar da Allah ya yi mana shine wato daga digon mani domin digon mani ɗin nan shine ya kunshi dukkan abinda ke ke cikinsa na jinsin mutum da kamarsa da abubuwa waɗanda suke na yadda halittarsa za ta kasance sannan sun masauwar naku sannan bayan ɗugon maniyin ya zamanto gudan jini sannan ya zamanto wato a tsoka sannan taswiri ya zo sannan Allah ya suranta shi ya zamanto wani halitta daban a cikin mahaifa halkan ba da halkin fi zulumatin tala halitta bayan halitta har tukuna mutum ya fito da kamarsa to kuma mun ce ma annaba adam a mun ce ma mala'iku su yi ga adam sai ya zamanto sun maɗinan litartibil akhbar bayar da labari ne Allah ya yi wannan sannan Allah ya ba mu labari cewa ya yi wannan sannan ya ba mu labari cewa ya yi wannan sannan ya ba mu labari cewa ya ce mala'iku su sujada ga annaba Adam sujada din nan da suka yi ga annaba Adam umarni ne da Allah ta'ala ya ma mala'iku ga baki ɗaya bayan Allah ya bayyana falalar annaba Adam a kansu ta hanyar ilimi kuma a cikin wannan akwai takrimi girmamawa ga annaba Adam to mala'iku duk suka yi sujada wannan shi ne ya dace da mala'iku saboda la ya'suna Allah ma amarahu ba sa saba ma Allah umarnin da ya musu illa iblis sai iblis shi iblis ba mala'ika bane tunda Allah ta'ala ya ce kana min jinni ya kasance daga cikin aljanu su ku aljanu daban suke da mala'iku annabi sallallahu alaihi ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jan min marijin min nar aljanu kuma aka halicce su daga ruta wadda take cudan wadda aka cuɗanya ta da waɗansu abubuwa a cikinta to wajen cuɗanyawa nan tafsirin malamai yake saɓani waɗansu suka ce wuta ce wadda take mai hayaƙi tare da ita waɗansu kuma suka ce a wuta ce wadda take cuɗanya da launi daban-daban harshenta za ka gan shi da jaja-jaja da yalo-yalo wani lokaci har da shuɗi-shuɗi ma to wannan harshen wutan daga shi ne aka halicci mu a wato aljanu iblis kuma yana daga cikin wannan shi ko mutum aka halicce shi daga abin da Allah ya gaya muku shine min salsalin min din hmm. a wato daga yumbu to mala'iku shi aljan iblis ya shiga cikin umarnin saboda takriman an karrama shi yana sama tare da mala'iku saboda haka shi ma umarnin ya haɗe tare da shi don haka ya zamanto duk da baya cikin mala'iku da bai yi sujadar ba ya ya yi sabani domin umarnin shi ma ya fuskance shi saboda haka saboda ba saboda shi shi kadai ne ya zamanto rashin ya zamanto ba ambace shi ba ko kuma saboda mala'iku sun fi matsayi a wajen Allah bisa shi saboda haka idan su an umarce su su yi shi kuma min babi aula ya zamanto ya bi shi ma yayi sujada kamar yadda aka umarce su shi lam yakun mina sajidin bai zamanto cikin masu sujada ba to ga Allah ya bayyana dalilin da bai yi sujada ba shine Allah ya ce masa mamana na aka Allah tasjud me ya hana ka ka yi sujada nan zahirin lafazin shine me ya hana ka me ya hana ka baka yi me ya hana ka kar ka yi sujada saboda haka kaga kamar nafiyun nafiyu ithbat kenan me ya hana ka kar ka yi sujada Shi ne kamar zahirin to amma wannan lam ɗin, malamai sun yi ta maganganu a kai amma ma'anar dai maganar shi ne, me ya hana ka da ka yi sujada Laɗin sila ce ko kuma ka ba ma mana aka ka sanya mata ma'anar wato ma ma hamalaka Allah tasjud me ya ɗauka me ya ɗora ka akan rashin yin sujada wato menene dalilinka menene hujjarka na rashin yin sujada to sai ya faɗa ya ce ana khairu minhu na fi shi wato ujubu kenan ya shiga na fi shi yana ya ba ma kansa matsayi ya ba ma annaba adam matsayi kuma ya ce masa matsayin ya fi matsayin annaba adam wannan shine girman kai girman kai ka ba ma kanka matsayi sannan ka ba ma wani matsayi sannan ka ga matsayinka ya fi na wancan to wannan shine girman kai idan kawai ka ba ma kanka matsayi ne bi dhabbin nazar akan waninka shi baka damu da shi ba kai dai kawai kana jiji da kanka to wannan shine ujub mutum yana jiji da kansa yana yana yana mamakin kansa da wuya yawanci baka raba mai ujubu da wanda yake da wanda yake girman kai yayi yace shi ya fi shi dalili ko da ya zamanto ya fi annabi adam yace khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ka halice ni daga wuta ciwo ka halice shi daga yumbu daga tabo wato wuta ta fi tabo shine kiyasi kiyasi wanda yake fasidul itibar farkon wanda ya kiyasi inji Hassan al-Basri shine Iblis kuma tir da wannan kiyasin nasa domin <clears throat> a wannan kiyasin ya kai shi zuwa ga saban Allah Iblis ya yi kiyasi kiyasi wanda ya sanya shi ya fito na fito da Allah ya yi ma Allah itirabi kuma har yake kafa ma Allah hujja dan me za ka sanya ni sujada gare shi bayan na fi shi wato yake tambayar Allah yake ce ma Allah dan me dan me za ka ce ne masa sujada to wannan shi kan kangare ma Allah bai ga girman Allah ba kuma me ya sanya shi wannan girman kai shi sa malamai suke cewa farkon abin da saban da aka aka aka saba ma Allah da shi a cikin halitta shine girman kai shine iblis yayi shi yasa girman kai yake da hadari kun ga da girman kai ne duk wanda yake da girman kai ba zai shiga aljanna ba kuma wuta zai shiga alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin jahannama bata zamanto ita ce wato mazauna ga masu girman kai ba ko mai girman kai ba zai ga ayoyin Allah ba zai ba zai ba zai ji baya jin wa'azi kuma baya fahimtar ayoyin Allah sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq zan sarrafar da waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba daga ayoyina na ji Allah sannan kuma girman kai shi ne abin da yake kawo mutum rashin soyayyar Allah innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya son masu girman kai annabi Musa yana neman tsarin Allah daga wannan hmm. annabi Musa yana neman tsarin Allah daga mai wannan yace inni uftu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ina neman tsarin Allah ubangiji na kuma ubangijinku daga dukkan mai girman kai da baya imani da ranar sakamako to me yasa iblis yayi kiyasi aka ce tur da wannan kiyasin nasa wanda yana nufin cewa ba a kiyasi kenan waɗansu sun kafa hujja da wannan su ne malaman zahiriya masu cewa ba a kiyasi suka ce farkon wanda ya kiyasi iblis ne saboda haka duk mai kiyasi limaminsa iblis ne saboda haka suka ce ya ku masu yin kiyasi limamin ku iblis to amma wannan hujja ne wannan ba hujja bane dan iblis yayi kiyasi kiyasinsa ya zamanto batili bai nuna kan cewa dukkan kiyasi ba karɓaɓɓe ba ne tunda akwai kiyasi a cikin alkur'ani wa yadribu Allahu al nas ba wani abu ne kiyasi ba illa darbul amsal Allah yana buga misali ga mutane saboda haka wannan kiyasi ne ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم shuraka شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم الله يا Allah ya baku misali kuna da bayi daga cikin abin da kuka mallaka daga cikin wanda kuka mallaka sai kuka zamanto daidai da su kuna jin tsoron su kuma inda kuke jin tsoron kawo kanku yanzu wannan za ku yadda da wannan a ce kana da bawa mallakar ka ne watakila mu yanzu ba za mu gane ba tunda ba mu da bayi amma wanda suke lokacin da ake wannan bautar kana da bawa mallakar ka ne a ce yanzu shi ma ya kasaita ya gawurta har ya zamanto kana jin tsoron sa kamar yadda kake jin tsoron kanka za ka yadda da wannan ya zamanto haka ba wanda zai yarda ya zama ya zama to daidai da bawansa me yasa aka yaki tsakanin america tsakanin kudancin america da arewacin america saboda suna ganin ta yaya za a yi bayan su ya zama kan cewa sun sami yanci kamar yadda suke da yanci yan kudu kenan akan haka aka yaki dan ai maganin wato bauta dan ai yaki da bauta mutane ba za su yadda ba sai da aka yaki sannan aka hana su bauta to yanzu shine ku za ku ɗauki gumaka wanda suke bayi ne na Allah kuma da su daidai da Allah ku ba ku yadda ai muku haka ba amma ku yadda ai ma Allah kaga wannan shine qiyas kenan wato kun abinda ba ku yadda da shi ba kamata yi ku qiyasul aula cewa Allah ma baka ku yadda da shi gare shi ko da ba ku qiyasul musawi ba cewa ku daidaita haƙƙin Allah kamar haƙƙin ku kamar yadda ba ku so to ku ce Allah shi ma bai cancanta ai masa ba amma sai ku kuka soma kanku amma kuma kuka kima Allah haka kuka kima kanku kai kuka soma Allah to wannan kun ga tabbacin cewa akwai kiyasi ne me yasa kiyasin iblis ya zamanto kiyasi da aka ce masa tir dalili shine yayi kiyasin da malaman usulu suke cewa fasidul i'tibar wanda ba a karban sa ko kadan shine alqiyasu ma'an nas alqiyasu fi muqabalatin nas ga nasi yazo ka kyala nasi kai kiyasi shi yasa malamai suka fitar da ka'ida la qiyasa ma'an nas idan nasi yazo ba a kiyasi idan nassi ya zo ba a kiyasi me ya nassi a nan wajen umarnin Allah cewa ku yi sujada wanda umarnin ya hada iblis sai ya bar wannan nassin ya zo ya yi kiyasi ya ce a'a ba zan yi ba saboda bai kamata a ce ka ce na yi ba tunda ni na fi shi saboda haka tunda na fi shi bai kamata ne masa sujada ba don haka dan me za ka yi min wannan umarni to kaga kenan ya nema Allah fito na fito ya yi inkarin nassi na umarnin Allah shi kuwa nassi in Allah ya yi umarni bi ake yi ka san hikimar ko baka san hikimar ba to shi yasa dukkan wani kiyasi da malami ya yi idan ya saba ma nassi sai a ce wannan kiyasin fasidul i'tibar kamar kiyasin da malaman hanafiya suka yi wajen wajen wato al-musarra al-musarra shine akuya ko saniya ko taguwa da ake ɗaure nonanta hantsarta ta cika idan aka zo sayar da ita mai saya sai ya ga kan cewa nonanta ya cika wato tana da madara da yawa kenan mai yin madara ce idan ya saya ya je ya ajiye ta a gida yana tatsa nonon yana jira ya ga ya ciko sai ya gan shi ɗan kaɗan ba kamar yadda ya saye ta ba to an cuce shi ko ba a cuce shi ba to sai annabi sallallahu alaihi ce duk wanda aka ya sayi irin wannan akuya to yana da zaɓi ya mayar da ita amma idan ya tashi mayar da ita ya mayar da sa'i guda ɗaya na dabino sai malaman hanafiya suka yi kiyasi suka ce a'a dabino ya ci da za a ce ya mayar da sa'i na dabino ya mayar da akuyarsa an ba shi kuɗin akuya wannan mun fahimta almithlu bil mithl kuɗin da ya biya an dawo masa da ita amma kuma da aka ce ya mayar da sa'i na dabino dabino ya ci ai ba dabino ya ci ba saboda haka kamata ya yi a ce ya mayar da iya gwargwadon madarar da ya sha domin madara ya sha wannan shine kiyasi ko to sai sauran jumhurin malamai suka ce la qiyasa ma'an wannan kiyasin naku fasidul i'tibar ba abin karɓa ba ne. kuma kiyasin da suka ce sun yi ba ma kiyasi ne sahihi ba domin duk kiyasi sahihi baya cin karo da nasi duk kiyasi sahihi baya cin karo da nasi wannan shine bayanin da ibn al-qayyim yayi a cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ya kawo duk abin da ake cewa ya saba kiyasi mun kan cewa bai saba kiyasi ba yanzu mu dauki wannan misalin na wannan akuyar akwai kiyasi sahihi ko ko babu kiyasi babu kiyasi sahihi domin abinda madarar da mutumin nan ya tatsa wanda ya saya gabaki ɗaya madararsa ce da ta shiga cikin mulkinsa ko ko akwai sauran madarar wancan wanda ya sayar eh akwai saura don ya tsare ta bai yi tatsa ba saboda haka nonon da ya taro a cikin hantsar nonon sa ne lokacin tana mallakarsa da ya sayar wani nonon ya karu ya zama to mallakan ba'i'u ne wanda ya saya a mallakar mushtari ne saboda haka da mushtari da ba'i'u sun yi musharaka a cikin wannan nonon ko ba su yi musharaka ba ta yaya za ka gane wani rabo ne na ba'i'u wani rabo ne na mushtari akwai hanyar da za ka iya ganewa babu saboda haka dan a raba gardama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar yadda sa'an min tamr kamar yadda kwano guda ɗaya na dabino raba gardama ba a ce dabinan nan shine ainihin kimar madarar da aka ɗauka ba saboda ba zai yiwu a san kima ba ka'idar shari'a shine an raddu bil mithl idan aka ci idan aka taba haƙƙinka ka biya da daidai gwargwadon haƙƙin da aka taba idan za ka iya samun almithil in ba za ka iya samun almithil ba sai a koma ga kima idan ba shi da kamato in yana da kima sai ka ba da kimarsa idan ba shi da kima ko ba za a iya tabbatar da kimar ba to sai a kawo alhakamaini sai a kawo alhukum hukunci wanda yake shine zai yanke rigima ya maganin kara da barna da jayayya to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi anan kenan saboda haka ba wai ba a yi kiyasi ba wai cewar an saba kiyasi bane an san da kiyasin amma kiyasin ba zai aiki ba anan shi yasa sai aka koma zuwa ga wannan kuma duk da an bi nassi duk da an huta saboda haka hanafiya da suna jin wannan suka ce sun bi nassi shikenan amma sai suka zo suke ta nuna ka'ida al mithl bil mithl menene ka'idar mutlafat ka'idar menene duk wannan dogon wato larabcin da suka yi ta yi da kiyasan da kiyasan da suka yi sai ga cewa to ina kiyasan ana sai ku tabbaka shi mu gani kiyasin nan sai su kasa to wannan shine misali duk kiyasi in nassi yazo ajiye shi ake yi kuma kiyasi sahihi baya saba nafsi shine akan wannan ibnu taymiya yayi littafi muwafaqatu sarihil ma'qul li sahihil manqul abinda hankali ya tabbatar da shi sarahatan wato afai hankali wanda yake ba ba ba, ba rudaddan hankali ba hankali na masu hankali to lalle yana muwafaka da sahihin abinda aka ruwaito abinda aka ruwaito shi ingantacce hankali yana muwafaka da shi ka si kiyasi ba zai saba nassi ba amma kiyasin iblis abin da yasa ya zamanto ba karbabe ba saboda ya saba nassi kuma ma mu dawo mu gani shin kiyasin nasa ingantacce ne cewa wato shi dan daga cikin wuta yake ya zamanto ya fi annaba adam saboda asalinsa ya fi asalin annaba adam dan asalinka in ma a sallama cewa asalinsa wanda yake shine wuta ya fi asalin annabi adam wanda yake shine yumbu idan asali idan asali ya fi asalin idan asalin wane ya fi asalin wane wannan ya nuna kan cewa shi wannan wanan ya fi wancan nawa ne wanda yake zai fito daga gida na kirki amma ya zamanto matsiyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda aikinsa bai wanda aikinsa ya wato ya dankufar da shi bai aikin mutanen kirki ba nasabarsa ba za ta yi gaggawa da shi ba ta cilla shi zuwa ga matsayin da aka ce iya dan ka wato ka zo kana alfahari da iyaye ai mu ne muka ai iyayen mu mu ne yan gidan wane gidan mu ai an san shi da kaza gidan mu an san shi da kaza an gidan shi gidan mu an san an san shi da ilimi amma kuma gashi nan tun katin jahili wannan zai amfane shi sannan kuma ba a samun abu wanda yake asalinsa mummuna ne amma shi kuma ya zama to wato maɗaukaki ana samu ga turaren muski turaren muski ba daga jini yake ba jini jinin barewa jinin barewa ne fa turaren muski jininta wanda yake na mararta daga nan ake samun turaren muski jinin ne yake komawa muski yanzu za ka haɗa jini da muski to amma ga shi kuma shi ne asalinsa saboda haka dan asali yana mai ɗaukaka bai nuna kan cewa abin da ya fito daga asalin shi ma zai samu ɗaukakan ba ko diamond lu'ulu'u diamond din nan me asalin diamond ya ku wanda kuka yi chemistry eh me asalin diamond eh carbon ne fa gawayi gawayi carbon ne idan kuka je kuka kuka je wanda suka yi karatun chemistry idan ka ce zaka ce zaka koma ya zuwa ga asalin wato tarkiba asalin yadda abin da ya hawa da diamond daga carbon ne carbon ko baki kirin yake kamar gawayi amma gashi asalin sai ya zo sai ya zamanto ya haifar da abu wanda yake abin wato kyalkyali da sheki da babu abu da ya tsada kamar sa domin diamond ya fi gwal tsada diamond ya fi gwal tsada kuma diamond ya fi gawayi karfi gawayi sai ka rugurguza shi da hannunka amma diamond ana yanka karfe da shi saboda karfinsa to duk wanda yake nuna maka kan cewa na farko dai juz'in farko na kiyasin iblis da yake cewa dan shi daga wuta yake yafi annabi adam wannan bai nuna kan cewar in asalin asalinka yafi asalin wani ba kai kafi wancan sannan na biyu a koma zuwa ga asalin me dalili cewa wuta ta fi yumbu dan yana ganin kan cewa wuta tana iya kona tana da karfi shi ko yumbu gashi nan laka ne hmm? laba-laba kama jijjige ba zai yaushe zai yi wani abu to wannan dalili ne akan cewar wuta ta fi yumbu ta da cewa shi yumbu din nan fa daga shi ake samun tsirrai na fitowa daga shi ake samun ciyayi waɗanda dabbobi za su ci daga shi ake yin gini abubuwa da yawa na amfani amfaninsa ba za ka haɗa shi da amfanin wuta ba ba za ka haɗa amfanin yumbu da amfanin wuta ba saboda haka akwai fuskoki da dama da za a iya tabbatar da cewa wannan kiyasi na iblis batsili ne to amma ya yi kiyasi ya saba ma Allah duk wanda kiyasinsa da amfani da tunaninsa ya kai shi zuwa ga saban Allah tur da wannan amfani da ya na tunaninsa domin Allah maɗaukakin sarki shine yake cancantar a ga girmansa sai Allah ya ce masa fahbit minha ka sauka daga cikinta wanda ya nuna kan cewa a <clears throat> wato wannan muhawara ta faru ne a cikin aljanna domin zamirin yana komawa ya zuwa ga aljanna Allah ya kore shi daga cikin aljanna kuma wanda yake nuna kan cewa aljannan nan ba a duniya take ba tunda aka ce ka sauka daga cikinta kamar yadda zai zo akwai aya da take asra akan wannan fama yakunu laka an tatakabbara fiha baya cancanta a gare ka kai girman kai a ciki wannan shine dalili da yake nuna kan cewa duk mai girman kai ba zai shiga aljanna ba tunda Allah ya ce fama yakunu laka an tatakabbara fiha dalilin da yasa aka kori iblis kenan daga aljanna saboda girman kai don haka wanda ya yi girman kai a cikin zurriyar iblis ko a cikin zurriyar annabi adam to shi ma ba zai koma can ba wanda ku bai girman kai ba zai iya komawa fakharuj innaka min as-sagirin ka fita kai kana daga cikin kaskantattu wannan shine aljaza'u bi naqid al-qasd al-mu'amalatu bi naqid al-qasd ai ma mutum mu'amala da kishiyar abin da yake nufi shi ba yana nufin kan cewa shi mai matsayi bane shi mai girma ne sai Allah ya ce innaka minas sagirin kai kana daga cikin kaskantattu Allah ya kaskantar da shi wannan am al'amrul wato al'amrul qadari at-takwini umarni ne na Allah na kun in ya faɗa ya zama iblis yana daga cikin kaskantattu yana daga cikin kaskantattu Allah ya kaskantar da shi shi yasa zaka ga duk wani abu nasa shine kaskantacce idan kama ce tasa yanzu kaga Allah da zai kamanta mana bishiyar da yan wuta suke ci daga gare ta yace tal'uha ka annahu ru'usu shayatin wato hudarta kai ka ce kan shaidanu ne saboda muni duk wani abu mummuna sai a kamanta shi da shaidan kuma hayi za ka za ka gani ka duba yan bori mana ka duba irin bokayen bokayen gumaka sai ya ga mutum ya yi wata shiga takalmin daban e ba sa sa takalmi iri daya domin dama ta zamanto daban da hagu fuskar ma a raba ta daban abinda aka yi ma gefen dama daban aka yi ma gefen hagu kana ganin abu ka ga muni a ciki abinda Allah ya Allah ya kyautata ya kyautata surar dan adam amma yayin da ya zamanto ya bi shaidan saboda shi shaidan kaskantacce ne sai shi ma ya kaskantar da shi na'am ta'ala ya ce an zirni ila yawmi yub'athun Allah ya ce sai shaidan ya ce zirni ila yawmi yub'athun ka saurara mun har zuwa ga ranar da ake tayar da su qala innaka minal munzarin yace kana daga cikin waɗanda aka saurara ma qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim to ni kuma saboda batar da ni da kai ni kuma zan zauna musu akan tafarkin ka miƙaƙe thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan wallahi zan zo musu ta gabansu. wa min khalfihim da ta bayansu wa an aimanihim da ta damansu wa an shama'ilihim da ta hagunsu wala tajidu aktharahum shakirin ko ba za ka samu mafi mafiya yawansu daga cikin masu godiya ba wato wannan a shaidan iblis iblis dai tukuna suna ne a ajami iblis shi yasa ma ya zama to mamnu min sarf suna ne wanda yake ba na larabci ba waɗansu kuma sun yi ƙoƙari su ce a asali suna ne na larabci da aka yi masa ishtiƙaƙi if'il daga wato al-iblas shine na halaka wato halakakke ma'anar iblis ai halakakke daga daga ablasa yublisu fa huwa mublas fa huwa mublis hmm. wa qad ublisa fa huwa mublas wato wanda aka halakar da shi Allah ya ce shaidan ya ce ya roki Allah ya saurara masa mai ma'anar al'inzar wato ka banni na rayu har zuwa ranar alkiyama wato ka bani dogon rai wato shine ya zamanto ba ɗauki ransa ba kamar yadda ake ɗaukar ran bani adam shi a kyale shi ya zamanto har ila yau mai yau ran da za a yi tashin alkiyama yana nan don ya samu tamkini wajen ɓatar da bani adam Allah ya ce innaka minal munzarin kana cikin waɗanda aka ba su wato sauraro wannan shi ma amru wato umarni ne na Allah qadari takwini wato da wannan umarni na kun fa yakun ne ya kyale shi din ya tabbatar da shi kamar yadda ya kyala rana ya tabbatar da rana tana fitowa da gabas tana faduwa zuwa yamma shi ma haka ya kyale shi cewa ba zai mutu ba har sai ran da za a yi tashin alkiyama yana nan qala fa bima aghwaytani to sai shi kuma shaydan sai ya ce yayin da Allah ya wato ya saurara masa har zuwa rana alkiyama shi kuma iblis ya aminta da cewa ga shi nan an yi masa wannan to sai ya fara mu'anada um, da tamarrudi ya bayyana kuma wato wato wato taurin kansa da sabawarsa ga Allah ya ce to ni kuma saboda batar da ni da kai kaga yana kafa hujja da kaddara la'aqudanna lahum siratakal mustaqim zan zauna musu akan tafarkin kan madaidaici ma'ana zan batar da su ya san cewa Allah yana da tafarki madaidaici da yake so ya san da iblis malami ne ya sani yana da abubuwa yana daga cikin abubuwa da wannan ya nuna mana cewa malami ne ya san cewa Allah yana da siratul mustaqim kuma ya san cewa Allah yana so abu siratul mustaqim kuma ya san cewa Allah yana son a gode masa shi yasa duk ya kafa hujja da wani ce to ni kuma zan zo in zauna akan wannan hanyar. ya ma'anar zaman sa akan wannan hanyar duk wanda ya hau ya hana shi bi duk wanda ya zo zai bi wannan hanyar shi kuma shedan yana nan ya hana shi bi so da kada kada kai tsammanin kan cewa shedan zai rabu da kai akan tafarkin sallah zai rabu da kai akan tafarkin tauhidi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan ya zo ma dan adam a hanyar imani yace kada kai imani ka bar addinin iyayenka ka bar addinin iyaye da kakanni sai mutum ya saba musulmi ya saba ma shedan ya musulunta sai ya zo masa akan hanyar hijira ya ce yanzu ka bar gidanku ka bar ƙasarku ka bar mahaifarka ka tafi wani waje wanda kake kai bako ne ya saba masa ya hijira saboda haka shine ayil zai tsaya musu akan tafarki na Allah daidai duk inda ake bin Allah shi kuma shaidan zai zo ya hana ka ya hana ka ba Allah zai zo ya hana ka kanka ba Allah kuma ba kawai ma ya haka ba thumma la'atiyannahum min bayna aydihim in yazo kan hanyar yayin da ka hau kan hanyar zai zo maka ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta koina wato zai zo maka shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa bai ce zai zo musu ta sama ba saboda nan rahamar Allah take bai ce zai zo musu ta ƙasa ba saboda nan mutum yake ɗora goshinsa ya sujada ga Allah kuma mafi kusancin da bawa zai kasance da ubangijinsa shine yayin da yake sujada saboda haka da addu'a da sujada ake maganin shaidan anan ne ba za ka same shi ba bai isa ba ya zo tsakaninka da Allah tsakaninka da gaskiya sannan ya ce ba za ka samu mafiya yawansu masu godiya ba wanda yake nuna kan cewar wato mafiya yawan mutane shaidan yana zato wannan ya faɗa ne a bisa zato zatonsa da fatansa shine da yawa daga cikin mutane ba za su zamanto masu godiya ga Allah ba shi yasa Allah ta'ala dangane da da kisar mutanen ashabu saba Allah ya ce wala qad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin iblis zatonsa akan su yayi gaskiya ya gaska iblis ya gaskata musu zaton su da yayi da su zaton da iblis yayi da mutane shi duk za su bi shi to yayi gaskiya a cikin sa ba fattaba'u duk sai suka bi shi illa fariqan minal mu'minin sai wata yar jama'a daga cikin mu'minai kuma dama fatansa kenan da sa. to kai kada ka zamanto wanda zaka gaskata zaton iblis tunda Allah ya ambaci wannan ne a matsayin yana yana zargin waɗannan mutane da suka bi iblis a cikin faɗin Allah jalla wa'ala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara an tatakabbara fiha ka fita daga cikin ta baya kasancewa a gare ka ba haƙƙi baya kasancewa haƙƙi a gare ka kai girman kai a ciki imam malik yana daga cikin abin da ya kafa hujja da wannan akan cewar wato a tsarkake gari daga mabarnata da kuma kan cewar mutane suna da mutane da suke zaune a waje suna da haƙƙi idan wani ya zo zai yi musu barna saboda gudun yaɗuwar barna a inda suke su haɗu su matsa masa ya bar wajen su haɗu su matsa masa ya bar wajen kamar mutane suna zaune a cikin unguwa akwai gidan abin akwai gidan kallo wanda ake taruwa ake fitina ake batsa ake sharri maza da mata suna haɗuwa ana saba ma Allah to suna da haƙƙin su ce ba su yadda ba wa'annan su ci gaba da zama da su amma ba za su ɗauki doka a hannunsu ba ne su ce a je komai ta ma fanje sai an fita a ɗauko makami a'a sai a amfani da doka a je wajen shugabanni a je wajen doka doka ta matsa musu su fita kuma doka tana kiyaye haƙƙin kowa akan haƙƙin mutum ɗaya kuma wannan shi shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori 'yan daudu daga cikin daga cikin madina kamar wani al-muhannath wani dan daudu shine muhannath ai wani ne yayi tambaya kwanaki akan dan daudu ba shine al-khuntha mushkil ba al-khuntha al-untha wato al-khuntha mushkil wannan wanda yake daban ne da al-muhannath ko al-muannath shi wannan namiji ne amma mai da kansa mace wanda ake cewa wato a a Eh, eh, wato istanwaqal ba'ir istanwaqal ba'ir wato raƙumi ya zamanto guwa da kuma istadiyakati dajaja mace eh, wato kaza ta zamanto zakara shine akasin wannan mace mai mai da kanta namiji tomboy haka suke cewa da turanci ko kaga wata mace ita ba ita kawai namiji take so ta zama wani shi kuma mace yake so ya zama ya tafiya irin ta mata to wannan sune a Hausa muke ce ake ce musu yan daudu al muhannath annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kore shi wani mutum daga cikin al muhannathin wa kana yatashabbahu bin nisa ya kasance yana kama da mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fitar da shi aka kore shi zuwa annaqi wani waje ne wajen madina aka hana shi zama cikin garin madina wannan yana daga cikin abinda asali na shari'a ya nuna don tsare gari tsare don maganin barna asali shine wannan yadda Allah ya kori iblis daga aljanna ya ce ba zai yiwu ba mai girman kai mabarnaci ya zamanto a wurin da yake gidan salama ne gidan aminci dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-madinatu haramun ma baina labataiha man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla Madina harami ce tsakanin bakaken duwatsunta guda biyu na gabas da na are da na yamma wanda duk ya ƙirƙiri wani mummunan aiki ko ya ba kafa ko ya mafaka wurin zama ga wani wanda yake mabarnaci wanda ya ƙirƙiro wani abu na barna a cikin garin Madina to Allah ya la'anar Allah ta tabbata a gare shi da ta mala'iku da ta mutane baki ɗaya Allah ba zai karɓi farilla ba wala fila daga wajensa to wannan ayar abin abinda take nunawa kenan na fahbit min hafa ma yakunu laka an tatakabbara fiha kuma a cikin wannan akwai bayanin cewar shaidan zai isa matuka wajen batar da mutane watar da zuriyar bani adam nan kun ga ya ce la'atiyan nahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakiri a wani wajen kama a cikin suratul isra Allah ta'ala ya faɗi irin ƙoƙarin da zai yi wato wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal auladi wa iduhum wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura Allah ya ce ka kai musu yaƙi da dawakinka da masu tafiya a kafa daga cikin sojojinka kuma kai tai musu kai musharaka da su a cikin dukiya da yaya dukiyar da shedan ya musharaka da kai ita ce dukiyar da ta son ka bayar da ita ka bayar da zakkarta yaya da shedan ya musharaka da kai da kai a cikinsu su shine dan da ya sanya ka bi Allah abin ka saboda soyayyarsa ka ki bin Allah sannan kai tai musu alƙawari alƙawarin shedan kuwa wato rudu ne duk wannan ane mana bayani ne dan mu zamanto a faɗake. wajen cewa shaidan yana cikin rayuwarmu kuma kasancewarsa a cikin rayuwarmu haƙiƙa ne haƙiƙa ne kada mu manta da wannan na'am qala khuruj minha mabqum ya ce ƙala khruj ha maz'uman madhura Allah ya ce fita daga cikinta daga cikin aljanna maz'uman madhura kana wato abin zargi kuma kaskantacce laman tabi'aka minhum wallahi duk wanda ya bi ka daga cikinsu la'amla na jahannama minkum ajma'in ni kuma tabbas wallahi zan cika jahannama da ku ga baki ɗayanku wato Allah maɗaukakin sarki ya kori shaiɗan daga cikin aljanna a matsayin wato abin zargi kuma kaskantacce abin zargi shine la'ana Allah ya la'ance shi abin zargi shine kaskanta wato shine wanda yake mai saba ma Allah a kan ya saba ma Allah bai tuba ba kun ga bambancin shaidan da Allah da yayi laifi Allah ya masa Allah ya la'ance shi annabi Adam da yayi laifi Allah ya gafarta masa me bambanci tsakanin su su su biyu shaidan da ya yi laifi sai ya ce shi daidai ya bai yi nadama ba sai ma ya kafa hujja akan Allah don me zaka ce ne haka ai kai ne tun farko da abin da ka ce min ne bai dace ba sai ya yi itirabi ga Allah ya ce abin da ya yi daidai ne ya yi justify wato ya kafa hujja ya barranta ya yi tabrir yake ganin abin da ya yi daidai ne babu wani illa a ciki shi ko annabi adam da ya laifi kamar yadda zai zo eh, kamar yadda zai zo mu gani ne sai ya itirafi na yi laifi ya yayi nadama sannan ya nemi gafara kun ga bambanci tsakanin biyun kenan to kai za ka zaman to yayin da to kuma kowa kowa mai sabo ne ya rage in kai sabo iblis zaka hanyar iblis zaka bi ko hanyar adam to shi da ake bamu wannan kissar dan ka ga bambancin hanyoyin guda biyu ka zaɓi ta zaɓa ka zabi nabi Allah ya sanya mu a cikin tafarkin salihai Allah biyar da mu tafarkin annabawa Allah madaukakin sarki ya rayar da mu musulmi ya dauki mu musulmi Allah kuma ya bamu albarkacin wannan wata Allah ya sanya mu cikin masu rabo wajen ganin daren Lailatul Qadr اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف همومنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين